Yawa barka da malam. Dan lamba za ka dawo ba ina so dan ma tambaya. Ina jin ka. Ina so ne in yi tsokaci akan sauke sunusu lami da sunusu na biyu da aka yi a kan mulki a Kano. Ina jin ka. Shin an ce da aka tsige shi akan mulkin Nasarawa state aka yi shi Nasarawa ma wani ƙauye ɗakin da aka ajiye shi ba ruwa ba wuta sannan kuma ga sauraye suna cikin sanadi haka ma ana tunan cewa yanzu yana asibiti me zaka ce game da haka lafiyar salau sai dai ku ci kayan ku yan uwan mayu kwantar da hankalinka tambaya ta biyu kuma shine shin an ce ba za ku iya daukan wani mataki ba kai domin ba ku da wani ƙarfi. idan har kun fi wa Allah ga sunan in ka san da kasiran so ka rusa shirin su ya Allah ba ruwa na a ciki sannan kuma eh, sharhi na na uku shine shin an ce nan gaba ba zai iya neman wani abu ba ba zai iya neman kansila ba ko ciyaman ko komai ma ba zai iya nema ba saboda an kare ka da shi ana ma tunanin cewa ba zai sake koma sarki ba har abada Allah malikal mulki tutal mulki man tashawa akan mulki <laughs> to masu kallon mu har yanzu muna ci gaba da kawo muku tambaya akan titi kashi na uku wannan mun yi shi ne kawai don nishaɗi ko biyo na gaba domin ku ji ko da wa ko kuma da wacce za mu tambaya kuma ko akan menene mun Gaskiya da ganin ki zaki daɗi. <laughs> Na zama. Ladidi! Bismillah, bismillah. Ruwa. Ruwa. Ladidi! wallahi duk masu abincin wajejen nan ba wacce ta kai ki sauran kawo ruwan ana ci cin abinci nake magana Kada Ai ladidi shi yasa nake so in same ki dinga soka miki.